Ɗaruruwan ɗaliban kwalejin nazarin kimiyyar dabbobi da ke Ibadan sun banzama a kan tituna suna zanga-zangar rashin wutar lantarki da ruwa a kwalejin har na makonni uku. ɗaliban da ke yi ta yin sabbatu tare da batutuwa na nuna rashin jin daɗinsu a game da rashin wutar lantarki da ruwa a gidajensu sun tsinke zuwa ofishin shugabannin kwalejin don su kai su kana su nuna wa shugabannin kwalejin irin kuncin rayuwar da rashin wutar lantarki da ruwa suka jawo musu. Mr. Benjamin Abimbola shine shugaban ƙungiyar ɗaliban da ya jagoranci zanga-zangar. We protest and it one so that if we can ensure light in Nostal and there have not been light for the past three weeks in the college. The toilet and soccer ways are full right now and we have taken both steps in order to ensure this issue is resolved. Mr. Benjamin Abimbola ya ce muna zanga-zangar lumana ne domin a mayar muna da wutar lantarki babu wutar lantarki a makarantar tun makonni uku da sun ka wuce Salga da muke amfani da ita ta cika muna son a shawo kan lamarin da sauri. ya yi kira ga hukumar kwalejin da ta dube su da irin rahama ta hanyar ba su tsayayyar wutar lantarki da ruwa da yake yi wa ɗaliban jawabi rajistaran kwalejin David Babatope wanda ya wakilci shugabar kwalejin Dr. Fumilayo Adejuma ya ce hukumar kwalejin za ta ɗauki matakin gaggawa ga matsalolin ɗaliban. We the management team we are not david baba your kwe ya ce mu shugabannin kwalejin ba wai mun shantake ga matsalolin ku bane ba za mu bari ku sha wahala ba ya tabbatarwa ɗaliban cewa kwalejin za ta samarwa ɗaliban ababen jin daɗi sai dai ɗaliban sun sha aradun cewa za su ci gaba da zanga-zanga muddin hukumar kwalejin suka yi musu mirsisi wajen samar musu da wutar lantarki da ruwa ga gidajensu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.